gaba kamar yadda muka yi maganar amfanin karas a jiki to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin amfanin kankana a jikin mutum shi ma yana rage kiba in ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun yi maganar rage kiba cin karas yana ɗaya daga cikin abin da yake rage ma mutum kiba to shi ma kankana yana ɗaya daga cikin abin da yake rage ma mutum kiba a jiki to kin ga idan kika haɗa karas kika haɗa kankana ke mai son kiba to insha Allah cikin lokaci kalilan zaki ga kin fara ragewa kin dawo yanda kike so shi yasa na taho muku da shi ku gani gashi dai wannan kankana ne a hannuna da karas da kankana ni dai ba da rabo da su kuma ina son ku dage da shan karas da cin karas tare kuma da shan kankana gashi zan sha a gaban ku ku gani kun gan shi na tsaftatacce ne sai da na samu na tsaftace shi sannan na zo da shi gaban ku ku gani kuma zan sha kuma kuma ina fatan za ku rike kankana da karas a matsayin abin da za ku rinka tarayyar shi a kodayaushe ya kasance kuna cin shi kodayaushe gashi zan sha a gaban ku ku gani na kuma na yi sa'an shi mai zaƙi ne to masu kallo da saurari da kawatar za ku riƙe kankana a matsayin abokin firanku a koda yaushe musamman ga keɗiya mace ina ƙara faɗa musamman ga ki za ku ba da labari na gode ta ku har kullum na fi sake muku fatan alheri na gode